A shirinmu na matasa da siyasa a wannan mako ganin cewa 'yan kwanaki kaɗan da kammala zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisu dandalin VOA ya samu zantawa da wani malami a tsangayar kimiyyar siyasa da ke jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Sani Lawan Malumfashi na yadda ya nazarci yadda zaben da aka gudanar yawa kana a makon da ya gabata inda yake cewa an samu karancin fitowar al'umma a filin zaɓe. na farko dai zaɓe an yi lafiya an gama lafiya wannan shine babban nasarar wannan zaɓe. Na biyu kuma wato bisa nazarinmu shine mutane mafi akasarinsu ba su gamsu da yadda ƙasa ake gudanar da ita ba. Ma'ana waɗanda suka fito zaɓen su kansu ba kai waɗanda ba su wato suke rijista ma ba su fito zaben ba wannan ya nuna kenan mafi akasar mutane ba gamsu ba kuma kalubale ne ga shugabanni yanzu su yi amfani da wannan dama su ciyar da kasar nan gaba Allah ya ba kasar nan komai amma shugabannin kasar nan sun hana mutane ƙasar nan komai sannan kuma akwai matsala ta amfani da kuɗi wannan kuma babban tashin hankali ne babban bala'i ne abin da yake nunawa shine dan siyasa yanzu zai gane mutane ba aiki ne a gabansu ba ba ruwan sha ne a gabansu ba ba makarantar ayansu ne ta dame su ba ba samar da aikin yi ne da masana'antu ta dame su ba ba bunƙasa tattalin arziki da noma ne ya dame su ba a'a a ɗauko kuɗi a ba su. saboda haka yanzu ɗan siyasa zai gane ba zu in ya hau yin aiki da ce da ƙasa ga ɓata lokaci ne ya saci na sata in ya saci kashi ɗari ya ɗauko kashi ɗaya ya ba mutane ya riƙe kashi casa'in da tara da ɗigo tara ya azurta kanshi shekara ɗari ya tolata mutane shekara ɗari. Dan na fahimci abubuwan da kake faɗa yanzu wannan na cikin abubuwan da kuka sanya ido a lokacin da ake gudanar da ayyukan zaɓe? Eh, an samu vote buying ana sayan ƙuri'a a lokacin zaɓe a tashoshin zaɓe kamar yadda ake sayan gyaɗa a kasuwa. Wannan wannan ba ƙaramin tashin hankali bane ba ƙaramin bala'i bane. Mutane ya kamata su gane su kishin kansu. Talauci da jahilci da rashin wato sanin kishin kai da kishin ƙasa ya dabaibaye mutane musamman a wato arewacin Najeriya duk ɗan siyasar da zai ɗauki kuɗi ya baka zaɓe shi abin da yake nuna shi ne ya zuba jari ne akan ka kai kanka saboda kan ya baka naira ɗari biyu a kanka sai ya ci ribar naira miliyan ɗari biyu a kanka zai ƙara zai ƙara azurta kansa sannan kuma kai ya ƙara talauta ka ya ƙara kashe ka wannan talaucin da yake kake cewa wa kake kuka da shi ba Allah ne ɗora maka ba waɗannan mutanen da suke baka kuɗi suke baka kuɗin da za su yi maka awa biyu ba su suka talauta ka kuma za su gaba talauta ka matuƙar baka gane kai talaka dan na fahimci abubuwan da kake faɗa yanzu wannan na cikin abubuwan da kuka sanya ido a lokacin eh, da ake gudanar da ayyukan zaɓe? Na'am, wato shi korafi a siyasa wato ce farilla ne, kuma yanayin mu wato disposition mu wato halayen mu na 'yan siyasa a Afirka. Ɗan siyasa zaɓe zai ɗauki zaɓe adalci zaɓe a wurin ɗan siyasa shine kawai idan shi ya ci zaɓen duk yadda zaɓe ya kyau duk yadda zaɓe ya inganci in dai ba shi ya ci ba shi ba masa adalci ba kuma idan shi ya ci komai rashin kyan zaɓen komai rashin ingancin zaɓen komai jagwalgwalan da aka yi aka yi wannan zaɓen shi a wurin shi zaɓe ya yi haka muke saboda haka su wanda suke korafi suna da hujjar su korafi amma ya kasance suna da wato bayanai alƙalma gamsassu da su bayar da kotu wanne yake kotu ita kuma ya rage nata ta yi amfani da wani alƙalman ta yanke hukunci. Ta yaya za a gyara ƙorafe korafin da aka samu a zaben gaba mai karatuwa? Talaka dole a faɗakar da su. Duk mutumin da zai ɗauki kuɗi ya baka ko ya baki. Ka ɗauki wannan mutumin ko ke ki ɗauki wannan mutumin abokin gabanki na farko abokin gabanki na ƙarshe maƙiyinki na farko maƙiyinki na ƙarshe don ba kishin ƙasa ce za ta kai shi wannan ofisin ba barawo ne sata za ta kai shi kashe ki zai to madalla da fatan al'umma za su amfana da abin da aka ji kuma hukumomi za su magance korafe-korafen da aka samu a wannan zaɓe a zaɓe mai karatuwa baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya